والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga yarda ta da iko nai ya kawo mu wannan rana ta Juma'a sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a wannan masallaci mai albarka na sultan sa'ad inda babban malaminmu a doktor jabir sani mai hula yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda kamar yadda muka gani yau uzuri ya kama malam na tahiya Legas don gabatar da ɗaya daga cikin wa'annan ayyuka na alkhairi. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda ya kai shi lahiya ya mayar da shi lahiya sannan muna bayar da haƙuri akan wannan tsaikon da aka samu ba daga gare mu ne mai rakwadin shi ya yi mantuwa shi ya kawo wanga tsaikon saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu hankuri gaba ɗaya ya yi mana jagora inda za a tashi a je idan ba a manta ba an kwana a aya ta tamanin da takwas yau za a tashi a aya ta tamanin da tara insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم sarki ya ce <clears throat> sannan kuma wato ka ambaci labarin zakariya alaihi salatu wassalam wanda zakariya kamar yadda muka gan shi rubuce wato da abun nan da madda suna cewa wannan alif wato litta'anith sannan suna ne wato wanda yake ba'ajami ma'ana baya juyawa baya tasarifi kamar irin sunan Muhammad alami ne na annabi daga cikin annabawan Allah kamar yadda muka sani to shine Allah madaukakin sarki zai ba mu labari ne a takaice wato a cikin wannan sura wadda mun ji kissoshin annabawa wato daban-daban kuma kowane annabi an ɗan kawo kissa ce wato kaɗan ba a yawaita ba sai ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ita aka ɗan yawaita kaɗan to shi na allah maɗaukakin sarki yake cewa wa zakur zakariya ka ambaci wato kissar zakariya alaihi salatu wassalam izina da rabbahu wato lokacin da ya kira ubangiji ne subhanahu wa ta'ala bi shi shine da wadatai rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka bar ni wato ni kaɗai. rabbi wato munada ne mudaf yana nuhin ya rabbi a ko kuma ya rabbi sai aka shahi ita wannan ya ta idafa sai zan ba a kawo ta ba ma'anar shi ya rabbi ya ubangiji na la zaruni fardan ya Allah kakka bar ni alhali na ina ni kadai sai zan fardan din nan wato abun nan hali ne tunda wannan ya'un da take cikin abun nan la zarni ita ce mafa'ulun bihi to sai zan fardan wato hali ne alhali ina ni kadai bila waladin ya rusuni wato ban da ɗa wanda zai gado na ni waladan sai zan za a kaddarta shi kamin kawo ita wannan wawun sai zan wannan wawun za ta zama adafi ga abin da za a kaddarta na ni waladan ya Allah ka azurta ni da samun ɗa wa anta khairul warithin alhali wato kai ne mafificin masu gado ai antal waris wato kai ne magaji albaki ba'da fana'i khalqika wato wanda zai zama wanzacce bayan karewa halittu ne ga baki daya wanda mun san gaba ɗaya duk wata halitta da Allah ya yi za ta ƙare yadda an kai lokacin da babu ka to yadda aka yi lokacin da babu ka aka yi ka to za a yi sadda babu ka to annabi zakariya alaihi salatu wassalam wato ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗa, fasta jabna lahu ni da'au, Allah ce wato sai muka karɓa mai wannan kiran da ya yi, wa wahabna lahu ya haya, Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka yi mishi wato baiwa da ya haya, wa aslahana lahu zaujahu, wato muka abun nan gyara matar shi ma'ana aslahana lahu zawjahu wato aka mayar da ita mai haihuwa bayan ba ta haihuwa mun san inda aka yi to sun tsuha da shi da ita duk ba su samu 'ya'ya ba to yanzu daga baya kan wasu abubuwa da ya gani game da Maryam alaiha salatu wassalamu kamar yadda muka karanto a baya saboda haka yayi begen Allah madaukakin sarki ya bashi da na Allah madaukakin sarki ya karba mishi wato wannan kira na shi shine wa aslahana lahu zawjahu Allah yace muka wato gyara mishi matarsa muka mayar da ita mai haihuwa bayan ba ta haihuwa wasu kuma su ce wa aslahana lahu zawjahu wato muka ainihin gyara mishi matarsa bayan tana da wasu halaye da bai kamata ta siffantu da su ba innahum Allah madaukakin sarki yace hakika Zakariya da matatai da ɗanai haya. kanu yusari'una bil khairat Allah ya ce sun kasance suna gaggawa ga ayyukan alkhairi wannan shi abin da aka bukata ga kowane musulmi ya samu rayuwa ce akan haka nan kullun ya zan da kaji an ce ga wani aiki na alkhairi to kai kokari wato ya zan an aikata wannan aikin da kai kada ka zama cikin masu kushi ayyukan alkhairi ya zan kai munanan ayyuka kawai kaka son ayi ba ka son wasu ayyuka na alkhairi Allah ya shiryar da mu shi na Allah maɗaukakin sarki yake cewa kanu yusari'una fil khairat wato sun kasance suna gaggawa ga ayyukan alkhairi wa na Allah maɗaukakin sarki yace suna kiran mu wato ragaban alhali suna kwaɗayi fi rahmatina wato ga rahaman mu wa rahaban suna masu sauna min azabina wato daga azaban mu. wa kanu khashi'ina lana Allah madaukakin sarki yace wato sun kasance masu sauna gare mu sai zan an kaddamar da jari da majaruri shine wannan lana domin ai hasarin wannan magana ya zan saunar da suka yi to Allah madaukakin sarki kawai suka wa'ita mutawadi'ina suna masu kankan da kai fi ibadatihim wato a cikin ibadarsu su Malai ce wahiyar usratul misaliya a tsayiba, wannan ita ce zuri'a wadda abun buga misali da ita, wadda ya kamata wato a yi alfahari da ita, kowa ya yi ƙoƙari ya zan yana irin ayyukansu. وجعلناها ومنها malam ce wa ashara ilal qissatil ashira sannan Allah Maɗaukakin sarki ya yi mana nuni zuwa ga kissa ta goma a cikin wayannan kissoshi da aka kawo fa Allah Maɗaukakin sarki yace wa zukur maryama ma'ana ka ambaci labarin maryam alaiha salatu wassalamu a cikin wannan sura wace ce allati ahsanat farjaha wato ita ce wadda ta tsare farjinta Hafizatu ta kiyaye shi min an yunala wato ta kiyaye shi daga halal da kuma haram ma'ana kwata-kwata abun nan ba wani maganar laifi gare ta ga al'aurata ta kiyaye sannan kuma ba ta yi aure ba fafahamna Allah madaukakin sarki yace fana fakhana fiha min ruhina sannan wato muka yi bushi gare ta min ruhina daga ruhin mu ai jibrilu alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddare ta da samun da shine annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya umurci wato jibrilu alaihi salatu wassalam wato yaje yi bushi ga takwanta kamar yadda wato muka karanto a baya Allah maɗaukakin sarki wato ya bata cikin annabi Isa alaihi salatu wassalam aka haihe shi wato babu uba. shine malam ce haisu nafakha fi jaybi dir'iha lokacin da yayi busa wato ga abun nan gehen tagwanta fa hamalat bi isa wato ta samu cikin annabi isa alaihi salatu wassalam saboda Allah madaukakin sarki yana aikata wato abubuwan da ya so kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba ya halicci Hawwa wato ga uba ba uwa sai ya zo ya halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam ga uwa amma babu uba Allah yana aikata ayyuka ne duk yadda ya so a lokacin da ya so ba wanda ka hana shi inna Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna matsala Isa inda Allah hakika abinda an misalin annabi Isa alaihi salatu wassalamu a wurin Allah ka tsali Adam kamar misalin annabi Adam ne alaihi salatu wassalam khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi da ƙasa thumma qala lahu kun sannan Allah maɗaukakin sarki yace mai zamo sai ya zamo Allah yana yin yadda ya ga dama a kowane lokaci ko kai da kaka ganin ka hito kana takama ka sawo shadda ko wani abu in Allah ya ga dama sai ya ce kuma biri shikenan sai ka koma biri mun karanto akwai wayanda Allah madaukakin sarki ya mai suwa birai ko kuma kai tsaye wato ya raba ka da kunne ko ya raba ka da hannu ko ya raba ka da kafa ko wata gaba daga cikin gaɓoɓinka da Allah ya ga dama zai aiwatar da wannan Allah madaukakin sarki yace waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin Allah yace waja'alnaha muka muka sanya ita Maryam alaiha salam wa banaha da danta Annabi Isa ayatan suka zamo aya lil alamin wato a duniya gabaki ɗaya, suka zamo wato abun buga misali ga al'insu mala yace ga mutane da aljannu da mala'iku lokacin da aka yi shi wannan annabi Isa alaihi salatu wassalam wato ba uba. Wal maqasudu bi maleci hadhihi al-qissa abinda an manuha da ambaton ita wannan kissa ta Maryam alaihi salatu wassalam wallahu a'lam maleci Allah adda sani min jihati al-ibtila wato wannan tana ta bangaren abin da ya shahi jarabawa allazi qusibat bihi maryam wanda wato aka jarraba maryam alaiha salatu wassalamu da wannan min wujudi waladin na samun da bila fahalin wato babu uba ma innaha tare da cewa ita maryam alaiha salam kanat min muharrarina tana daga cikin yantattu li khidmat baitul maqdis wato ga Hidimat baitul maqdis kamar yadda muka karanto a baya allazina la yatazawwajuna wato wayanda ba su yin aure kaga babu aure wato babu magana haihuwa bis bisabri ala zalika tatsayu wato da yin hankuri akan wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki wato yayi mata wa hiya awwalu mura'atin ita maryam alaiha salatu wassalam ta ita an ta harko ittasafat bi zalika wato da ta siffantu da wannan siffa kama ya dullu alaihi kama ya dullu alaihi isti'zaru ummiha kamar yadda wato ba da uzurin mahaifiyarta lokacin da ta haihe ta wato yayi nuni inda wiladatiha bayan haihuwarta ba'adan nazar wato bayan ta yi alkawalin wanga cikin da Allah ya bata idan ta haihe shi za ta sanya shi ya zama mai hidima a baitul maqdis to ta ɗoki ƙila namiji na sai Allah maɗaukakin sarki ya yi yadda yaka bukata ya maishe ta mace. To a wannan lokacin na wato ta miƙa hanzarinta ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin ta ce rabbi inni wa za'atu haɓunsa. نعم. إنك أنت السميع العليم لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم muhallin shahid a wannan wurin cewar da ta yi ga Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni wa za'atuha unsa, ya Allah na haihe ta mace yanzu ban san yadda zan yi ba, Allah maɗaukakin sarki ya yi mata wato mahita a kan wannan abin da ta ƙudurta, ta sanya ta ta ci gaba da hidimar baitul maqdis Allah ya ɗaukaka ta wato ga ta ana jinta duk duniya kuma ana jinta har alkiyama ta tsaya. Malai Summa asaba bana hannabiyar Rasulu Isa alaihi salatu wassalam, sannan kuma abinda wato ya samu ɗanta annabi Isa alaihi salatu wassalam, fatahharahum Allah Allah madaukakin sarki ya tsalkake su an jami'in naqais wato ga dukkanin abin da yake wato ta waya ko akwai na kasu ciki ne bi qaulihi ta'ala da cewar da Allah yayi wallati ahsanat farjaha fakhana biha min ruhina waj'alnaha wa banaha ayatan lil Shi na malam wato yake cewa anan daga farkon wato matsala zuwa nan wato da kuma bayanin abin da ya shahi tarbiyyar ita Maryam da ibadarta da kuma kariyar da Allah maɗaukakin sarki ya taimake ta da shi wajen al'aurarta da kuma haihuwar da ta yi wato babu miji sannan da maganar da ɗanta ya yi yana cikin wato tsomman goyo da lokacin da yake wato yana dattijo da kuma abin da Yahudawa suka yi mata na kulle-kulle da sauran makirce-makirce wato ga lamurranta, Mala ya ce, duk waɗannan al'amurra wayanda an ka ambata da wayanda ba a ambata ba, wato duk lurarsuwa ne gare mu, saboda su san izina su san abin karantarwa zuwa gare mu, mu fahimci cewa Allah shi ka tsara duk abin da ya so lokacin da ya so ga wanda ya ga dama. Na'am. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna hadihi, haƙiƙa wannan almillatullaci da a’ilai hal’an biya ulmazakuruna, wato hanyar da annabawan da aka ambato a baya suke wato kira zuwa gare ta wa gairuhum da wasunsu kaman malamai masu da'awa ummatukum Allah maɗaukakin sarki yace wato shine addinin ku dinukum wato duk abin da kuka ji an karanto na ayyukan da suka aikatawa Allah ya ce to shine addinin ku shi abin da ya kamata ku bi ayyuhal mukhatabuna ya ku wa'anda wato aka magana da su ai mala yace yajibu yana wajaba gare ku an tamassaku bi habil kuwa wato ku rike abubuwan da aka karanto baya da himma da ƙarfi babu wasa ummatan wahidatan Allah ce al'umma ce guda sai zan wato hali ne lazim wahidatan sai zan sifa ce wato ga abun nan ummatan ai halu halu kaunikum ummatan wahida wato yanayin zamuwarku al'umma daya fil ardi a bayan ƙasa li rabbin wahidin ga ubangiji guda fis sama'i wal ardi wato a cikin sama da kuma ƙasa la ilaha gairu ba wani ubangiji face shi wala ma'abu da siwahu kuma babu wanda aka wa bauta face Allah madaukakin sarki duk wanda aka jingina bauta gare shi wanda ba Allah ba to kayi aikin banza duk wanda zai bauta ma duci ko ya bauta ma dicce ko ya bauta ma wani katako ko ya ɗauko wani hoto ya laƙa ga mashin ko ga shago ko ya yi abin nan ga gida da nuhin samun wani abu ko bauta to ya yi aikin banza ba wani abu da zai samu facin taɗewa da hasara wa ana rabbukum fa'budun Allah madaukakin sarki yace ni ne ubangijin ku fa'buduni ku bauta mini ni kadai sai aka shahi wato ya ul mutakallim fa'buduni ne saboda a ka'ida ta rubuta alqur'ani sai aka bashi fa'budun wato ku bauta min ni kadai ai wahiduni bil ibada ku kadaita ni wato da ibada ba tare da kun hada ni da kowa ba a cikin bautar duk wani abu da aka ce mu wato nau'i na ibada wanga abu ibada ne uba awa kowa sai Allah subhanahu wataala idan kai yi mu wani kaya aikin banza baka samu komi na'am amrahum sannan aka yi wato abinda malaman balaga suka ce ma wato iltifati tunda can wato an zo ana magana da an annan sai aka koma magana da wayanda ba su nan don abinda aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun kaga da aka ce ummatukum aka ce rabbukum aka ce fa'buduni nan in muka diba duk ana magana wato da wa'anda ba su nan to sai Allah maɗaukakin sarki ya yi iltifati saboda a da mu ga wasu muyagun ayyuka da suke aikatawa da kuma wato abun nan jawo hankalinmu ga nisanta wasu matsaloli wato na rabe-rabe. Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ƙaɗa'u amrahum wato suka kakkace al'amuransu ta ƙaɗa'a sai zan yana da ma'anar wato tafa'ala wanda kamar yana nuna takarari ga abu kamar in an ka ce nazala to abu ya sau ya zo a lokaci guda amma nazala wato kamar yayi takarari an yi an sake an yi an yi abun nan an yi ta maimaita shi kamar za mu ga misali Qur'ani eh, a taura da sauransu za a ce anzala amma akasari Qur'ani za mu ga ana cewa nazzala saboda takarari yayi an yi an sake yi an sake yi an ci gaba da yi to Allah madaukakin sarki yace wata qatta'u amrahum wato suka kakkace lamurransu bainahum tsakaninsu ai tafarraqu amra dinihim suka rarraba al'amarin addininsu mutakhalifina suna masu saɓani, bi ansar al-yahudu hizban wato yahudawa suka zama wato abin nan ƙungiya ta daban wannan tsara hizban su ma nasara suka zama haka wa bi kulli hizbin ahzab kuma cikin kowace ƙungiya wato akwai ƙungiyoyi. cikin Yahudawa akwai ƙungiyoyi daban-daban habbasu da adadi, haka cikin Nasara wato akwai ƙungiyoyi habbasu da adadi. Mala ya ce wa bil Islami tafarruqul firak cikin musulunci ma wato akwai ƙungiyoyi daban-daban wayanda ko abin nan ko daɗin labari ba su da. akwai shi'a akwai ita ma shi'a kala-kala wata ma baka kosan sunanta ba ga sunan kungiyoyi daban-daban in kaddibi ayyukansu zaka ga koma ka cibe wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wato kullun dukkanin waɗanga wato kungiyoyi raji'una masu komawa ne ilaina wato zuwa gare mu ay marjudu jami'il adayani ilaihi ta'ala makoma dukkanin wato addinai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki taka kasancewa wa kullu amilin duk wani mai aiki a ranar kiyama nu jazihi bi amalihi za mu saka mai da aiki ne saboda haka kowa ya yi ƙoƙari yaga aikin da ya kai wane iri nashin wanda Allah maɗaukakin sarki ka yabona ko kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ke suka gare shi na. فمن Allah maɗaukakin sarki ya ce, Faman ya amal mina salihati, tabbas duk wanda ya yi aiki daga cikin ayyukan ƙwarai, sai ya zammina salihati ɗin nan, wato sifa ce ta masdari wanda aka shahi faman ya amal amalan min salihati wato duk wanda yayi aiki daga cikin ayyukan kwarai masu kyau wa huwa mu'minun alhali yana mumini sai zan wannan wawun haliya ce Allah madaukakin sarki yace fala kufrana lisa'ihi wato babu musantawa ga abun nan babu musantawa ga aiki ne, za a ba shi wato cikakkiyar lada ta yadda ya kamata kufran kamar yadda wato muka sani masdar ne na kafara ana cewa kafara ya kafuru sai zan wato abun nan babin nasara ga masdarinsa ana cewa kafaran ko kufuran ko kufurun ko kufuranan sai zan duddul iman wato abun nan barin Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma ya zan wato kafaran, kufuran, kufuran, kufuranan sai ya zan butulce ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, domin ai kahirci butulce ma Allah maɗaukakin sarki na, duk irin yadda ka dibi. irin yadda Allah ya kyautatar da wato halittarka ya yi maka duk abin da kaka bukata na gaɓoɓi ba a mai da kunne baya ba aka mai da ijiya saman goshi ko aka mai da hannu wajen ciki ko makamancin wannan kaddi bi siffar da Allah ya ma ya daidaita ka to bai kamata ka zamo masu butulce ma ni'imar Allah ba to shine Allah maɗaukakin sarki yace faman ya'mal min as-salihati tabbas duk wanda yayi yi cikin ayyukan kwarai wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah fala kufrana li sa'ihi wato babu musantawa ga aiki ne wa inna katibuna lahu Allah ce haƙiƙa mu masu tabbatar da aiki ne muke shine masu rubuta aiki ne muke bi anna amral hafaza wato mu umurci matsara bi katabihi da rubuta dukkanin ayyukan da yayi fa nujazihi alaihi sai mu saka mai akan wannan aikin da yayi na'am وحرام على قرية أهلكناها Allah maɗaukakin sarki yace wa haramun ala ƙwaryatin, wato kuma hananne ne akan wata alƙarya, a ha, wato da muka hallakar da ita, annahum la yarji'un cewa lalle su ba su komawa. Za a ga malaman tafsiri suna cewa wannan aya tana da ishkali da yawa. amma Imam sujash ɗaya daga cikin mallaman tafsiri da abu aliyul farisi suke cewa cikin ita wannan magana wato akwai idmari ma'ana akwai abubuwan da aka ɓoye cikinta abinda wato aka nuhi wa haramun ala ƙwaryatin abin nan hananne ne akan kowace alƙarya hakamna bisti Saliha, wadda muka yi hukunci wato da zabbace ta in an ce istisali kamar waɗanda suka san wato shuka misali gonar da adda taki wadda an ka sama taki ta kyau sosai da sosai to idan shakka ta hito ta ɗan kai lokaci wato ba a nome ta ba to idan aka zo wajen noma in an ka zo ciro kila an ka ciro ƙwara guda ko biyu to gaba ɗaya za ta iya biyowa sai zan an zaɓace shakkar gaba ɗaya to wannan shine istisali malai ce wato a wannan yana daga cikin abin da aka kaddarci ciki ma'ana wa haramun ala qaryatin hananne ne akan wato alƙarya hakamna bi istiqsaliha wadda muka yi hukunci da zabbace ta au bil khatami wato ala qulubi ahliha ko muka yanke hukunci ga ruhe zukatan mutanenta an yi taqabbala minhum amalan wato a karban musu wani aiki daga cikin ayyukansu li'annahum la yarji'un domin su ba su komawa ai la ya na wato ba su tuba tunda ba su tuba mi an bukata ga a karbi ayyukansu wato babu bukata kenan na'am حتى إذا فتحت ومأخوذ وهم من كل حدب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج Allah maɗaukakin sarki ya ce, Har zuwa ga lokacin da aka wato buɗe ya ajuju da ma'ajuju, wahum min kulli hadabin yansilun Allah maɗaukakin sarki yace alhali a wannan lokacin wahum su yansiluna suna gaggawa min kulli hadabin wato ga kowane tudu hadab shine murtafi'un min al-ardi wato abin da ya dago na ƙasa kama tudu hakan ga na'am واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Waƙata rabar wa’adul haƙƙu, wato tabbas alkawalin gaskiya ya kusanto, ai yau mal wato shine ranar ƙiyama. ya'ani wato alhalu alhali a wannan lokacin shakhisatun abasarun lazina kafaru wato zaka ga idanun kahirrai sun yi kuru-kuru a wannan rana babu mahita da duk wani wato wanda ya kasance bai da wani aiki sai aikata fasikanci ayyukan da suke Allah ya haramta manzon Allah ya haramta da sunan musulmi wato kana aikata su wannan rana za ka ga wato hadda masu gaskiya za ka gane su wato cikin tashin hankali ballantana wayanda suke marasa gaskiya Allah ce wa qatarabal wa'dul haqq alqawlin gaskiya ya kusanto fa idza hiya shaqqa fa idza hiya shakhisatun a wannan rana wato za ka ga idanun waɗanda suke kafirrai sun hito ƙuru-ƙuru saboda tashin hankali da irin tsananin da suka fama da shi. Fi zalikal yaumi wato a cikin wannan yinin lishiddatihi don tsananin da akwai a ciki nai, ai min haulihi wato saboda tsoron da a ciki la takadu absaruhum taqruq wato idanunsu kaman ma kwata-kwata abin nan ba su gani ballantana su hangi wani abu da ake ciki. ya suna cewa ya wailana ya kai mu kada kunna fi duniya mun kasance a cikin duniya fi gafalatin wato a cikin rafkana min hadal yawmi wato ga wannan yini da aka ambata muna sai kaga wato mutum ya shagaltu da duniya ɗari bisa ɗari kamar wato bai mutuwa tare da mahaifi ne ya rasu ko mahaifiya ce ta rasu ko wani babban aboki ne ya rasu wanda ya mance da abin da ya shahi mutuwa kwata-kwata ga lokacin sallah ya yi sai ka ga wato ya bude shago ne saboda kada a yi wani abu ba da shi ba ga lokacin sallah ya yi ya shagaltu da wasu ayyuka wayanda ba su da muhimmanci gare shi wanda ko da zai samu wani abu na duniya ba mamaki kila cikin minti goma sha biyan masu zuwa zai rasu amma ya mance wannan gabaki ɗaya shine Allah maɗaukakin sarki yake hakaito muna labarin abin da za su faɗa a wannan rana za su ce ya wailana ya kai mu qad kunna fi ghaflatin haƙiƙa mun kasance a cikin wata irin rafkana sai aka kawo shi wato na kira min hadhal yawmi ga wannan yinin da aka ambata muna bal a ji wannan magana ga wata kunna zalimina mun kasance wato azzalumai masu zalunta wato kawunansu bi takdhibir rusul ta hanyar ƙaryata manzanni da kuma ƙaryata masu da'awa da kushe su na'am innakum wa ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannama antum laha Allah madaukakin sarki yace innakum haƙiƙa ku ayyuhal kubbaru ya ku kafirrai wa ma ta'buduna da abinda kuke bauta min dunillahi wanda ba Allah ba ai gairihi wani Allah min al awsani na gumaka hasabu jahannama yau za ku zamo makamashin wutar jahannama yadda za ka je kasuwa ka so icce ayi maka abinci to wannan ranar alkiyama duk wanda yake kahiri ya mutu kahiri su za su zama wato kamar itace su za a dinga ɗokowa ana sa su wato wuta tana kamawa kamar yadda za a sa itace ko kara ko gawai ko wani abu wuta ta kama to wannan ranar su za su zama wato su an makamashin jahannama Allah madaukakin sarki yace antum wariduna laha kuma lalle ku masu tisga ma jahannama kuke dakhiluna fiha masu shiga cikin ta kuke wato mutuwa ɗaya adda kuna mutuwa za ku fada ciki saboda haka wato muka ga kullun malaman mu wato suna ta jan hankalin mu ga nisan ta shirka duk abin da aka ce ma shirka in ka aikata wannan wato zaka bar wannan musulunci zaka ga suna tsanantawa suna wato buɗe wuta akan wannan ba su kyakkyautawa saboda ba wani abu da yake wato hasara kamar ga musulmi a rayuwa ta ta duniya a ce ya rayu cikin musulmi da sunan musulmi amma ya zo ya butulce wato saboda wani kwaɗayi na duniya ya bar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar biyar bokaye ko wasu tsahe-tsahe ta hanyar biɗa kuɗi ko mulki kana iya wato ka je ka yi tsahi ka samu mukamin da kaka son ka samu kahin a rantsashe ka ka mutu kuma kamin ka mutu ɗin baka tuba ba kaga kayi hasara har wadda ba ta da adadi kayi hasara kuɗinka da ka basuwa an kai maka wannan tsahin kayi hasara wanga mulkin kayi hasaran musuluncinka haka misali in mace ta kila gudun ka ayo mata kishiya ta je wajen boka an kai mata tsahe-tsahe saboda ka ayo mata kishiya ita ma tana iya fadawa irin wanga ramin za ta iya ta yi hasara ita ma mai yawa dawar farko tana iya hasara kuɗinta sannan a yi mata kishiya in ta yi wasa kuma ba ta sani ba lokacin mutuwar ta yayi sai ta mutu kuma da ita da fir'aunu su tabbata wuri guda kaga wannan ba karamin taɗewa na ba duk wani abu da kaka so musulmi ka roƙi Allah zai baka wannan abun duk abin da kaka bukata in kuɗi na in mulki ne in menene in ɗaukaka ta duk abin da kaka so Allah maɗaukakin sarki murna ma ya kai wato ga karoke shi to ga inda aka son ka zo ka yi abu saboda wato rashin fahimta da ɓacewar basira kaga kamar in ka tsaya nan ba za a yi maka ba sai ka je can a yi maka tsahi dama lokaci yayi na ka samu wannan abin sai ka samu kaga shikenan ka ƙara bacewa sai kaga lalle wancan shi ka basuwa ba Allah ba Allah bai basuwa da sauri Allah ya shiryar da mu na'am law kana هؤلاء وكل فيها خالدون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Lauka na ha'ula'i alihatan, da wa'yannan wato gumaka da kuka bauta inda sun kasance wato allola, al'ausanus waɗannan gumakan, gitu da kuma ɗagutai, kama za'amtum kamar yadda wato kuka raya, ma wara duha da ba su shiga cikin wuta ba, shine ne ma da da ba su shiga cikinta ba. wa kullun wato kowanne min al'abidina na masu bauta wal na da wa'anda aka bauta khaliduna fiha madawwama ne a cikin wannan wutan, ma'ana baquna duk wanda yake kafiri in ya shiga wuta iyakar ta annan bai hita da ya shiga shikenan ba wani magana wato ya hita na'am lahum fiha wa hum fiha la Allah maɗaukakin sarki ya ce zabirun domin shi ne mubtada, wato ƙara ƙudi. lahum ya tabbatar musu fiha a cikin wannan wutan, ya wannan sautin yana fitowa min afwahihim daga bakunansu ko ya kharuju min afwahihim sautun shadidun wato sautun shadidun sauti mai tsanani wanda ka tada hankali ko yanzu wato ka ji wata ƙara zaka ji jikinka gaba ɗaya ya ɗauki makarkata to ballantana wato irin wannan ƙaran Allah madaukakin sarki ya ce wannan sautin mai tsanani ya kharuju min afwahihim shi yake fitowa wato gaba kunansu suna cikin wuta wato ba wata abun nan ba wata mahita wahum Allah madaukakin sarki yace a cikin ta su wato la yasma'una ba su jin komai shine wahum fiha la yasma'una shay'an ba su jin komai a cikin wannan wutan li shiddati gilyaniha don tsananin rurin ta da zahinta da matsalar da suke ciki na'am innal سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون Mala ya ce, Walan ma kana minal yayin da ya kasance cikin waɗanda wato aka wa bauta ibadullahi salihun akwai bayan Allah wato na kirki waɗanda aka yi musu bauta ba su suka ce a yi musu ba kamar Isa alaihi salatu wassalam akwai wato masu yi mai bauta waɗanda wato suka ɗoki shi ne Allah sannan akwai Uzairu shi ma akwai waɗanda suka ɗoki shi ne Allah akwai mala'iku akharajahumullahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su da yadkhulun nara daga cikin waɗanda ka shiga wuta faqala Allah maɗaukakin sarki yace innal ladhina sabaqat lahumul husna innal ladhina haqiqa waɗannan da sabaƙat lahumul husna kalmar yabo wato ta riga ya gare su minna Allah maɗaukakin sarki yace daga gare mu almanzilatu wato shine matsayi kamar Isa alaihi salatu wassalam kamar mahaifiya ta Maryam kamar Uzairu kamar mala'iku Allah maɗaukakin sarki yace ulaika mubaduna waɗancan tunda ismul ishara na yana nuna kamar abin da an nesa amma su waɗannan da aka ambata Allah ce mubaduna anha wato ulaika mubaduna wa'yancan abin nisantawa ne an haga ga ita wannan wutan ba su ba ita don mi saboda ba su suka ce a yi musu bauta ba Allah maɗaukakin sarki zai tambi annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ba shi ansa akan cewa shi kwata-kwata bai san wannan ba ai in har ce haka nan kai Allah ka sani amma za a tambaye shi saboda a hujjace su su san shi annabi isa wato bai ma san da su ba ballantana hayyace wato su doke shi a matsayin Allah la yasma'una hasisaha Allah madaukakin sarki yace wato ba su jin sautin wutan nan kwata-kwata shine sautuha sautinta awul harakatu ko kuma mocinta yusma'u laha sautun wato da za a ji wani moci gare ta Allah madaukakin sarki yace wato ba su ci ne kwata kwata wahum khalidun sannan Allah madaukakin sarki yace su madawwama ne fi mashtahat anfusuhum ga abinda rayukan su wato suke yin marmari da shi minan na'imi wato na abun nan na ni'ima ita ce aljanna na'am لا Allah maɗaukakin sarki ya ce alfaza'ul akbaru wato alfaza'u tashin hankali al'akabaru wanda yake mafi girma la ya hazunuhum wato bai tada musu hankali ko yanzu misali cikin masallacin nan an ka ce waya waya ta bace sannan kuma wayan nan tabbas mai ita ya shigo da ita kuma aƙalla mutum biyar sun ga ya shigo da wannan wayar cikin masallaci sai wayar tabbace an kai bida ko ina ba a gane ta ba kuma ga mutane gaba ɗai sai an ka ce to jama'a su yi hankuri a ɗan diddi ba kowa ai duk wanda ya san bata garai babu wata damuwa da zai samu shi hankali ne kwance sauri ma ya kai wato a kawo gare shi saboda wato gaskiyar da aka gare shi to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce su wa'yannan su annabi Isa da mahaifiya ta yi da Uzairu da mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya ce alfaza'ul akbaru tashin hankali mafi girma la ya nuhun bai bakanta musu rai saboda ba wani laihi gare su akan wannan to tun da ba su da wani laihi mi addamuwar su ga duk abin da ka faruwa wa huwa shi a wannan lokacin an yi umaru bil abdi za a yi umarni ga bawa alkafiru wanda yake wato kafiri ilan nari a ta saƙiya ce wato zuwa wuta amma sukan wata talaqahumul mala'ikatu mala'iku wato na marhaban da su suna ta wato yi musu lale marhaban da zuwarsu inda khurujihim lokacin fitowarsu min alquburi wato na abin nan daga cikin kabari na lahum suna ce musu hadha muku ladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin da kun ka kasance ana alƙawanta muku wato bid duniya a duniya saboda haka ba wata damuwa gare su za su ji wato kwanciyar hankali da natsuwa akan wannan bautar da aka yi musu saboda ba su ma san da ita ba kuma anan ya kamata mu dakata abubuwan da muka karanta daidai madaukakin sarki Allah ya ba mu lada kurakuran da ni Allah ya yahe min ya yahe muna gaba ɗai kamar yadda dai muka sani malam mun ambata cewa ɗazu ya yi tahiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi lahiya malam yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yawa baiwa wanda Allah ya samu da awace albarka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka hawan irin wurin da suka hawa su yi magana to ba na ire-iren muna ba muna roƙon Allah ya maidan mu muna malan lahiya ya yahi muna kurakuranmu ya ƙara ma rayuwa ce albarka malan shi zai ansa tambaya a ban ansa ya ce ya ce ya nuna da ta ake na ba ta shi ka da ne ta manyan manyan malamai wanda shi kana son shi shi Dr. Jami'a Sahib Kula in ba ta da inganta a fatan Allah ya kuma shi nasara gare sa ko mai shi lafiya. Tambayoyi ai sun da abin so ke. Kawai ba sani ba sani ba. Ka sani ko ka sani ba shi ne ba. Yau tambaya yake cewa idan mutum yana kasar a wani gari shi kadai to yin sallah ina shi kadai wato kasaru yafi ko kuma ya je masallaci ya yi jam'i ya fi wannan akwai hadisin da zo cikin bukhari hadisin abdullahi na abbas wata rana sun tafiya da shi da bawansa wasu malamai suna cewa abu huraira to sai idan suka samu jam'i kasar suke yi suna su yi su yi kasar su amma idan abu huraira ko abdullahi na abbas ya ga jam'i masallaci sai ya bi jam'i to shi na sai bawa ya tambaya sai ya ce haba ya kai wani ma na idan sallaina wahadna kasarna wai misa idan muka sallah mu kadai sai mu yi kasaru amma idan muka sallah tare imam a tamamna to shi na sai Abu Hurairah ko Abdullah Abbas duk ya zo cikin hadisin sai ba su an ya bashi ansa cewa tilka sunnatu Abul Qasim yin haka shine sunna don haka in ka je tahiya ka samu masallaci liman zai cikawa ka je ka cika in ka zo an kare jam'i kai kasar wannan shine sunna kamar yadda tabbata ga wannan hadisi hadisi na cikin Bukhari wallahu ta'ala alam me wannan yake cewa Allah gafarta malam don Allah wace hanya ce ya kamata a yi mamaci addu'a kuma mai ya kamata mutum ya yi don ladarsa ta tau ban dai gane tambaya ta ba amma hanyar da za a bi awa mamata addu'a ƙur'ani ya haɗa muna wallazi na jago min a ya ƙuru na rabbana fillana wa ikhwan lallazina kuna bil iman ba kawai addu'a za musu Allah ya gawarta musu Allah shi yayi musu in ma hinka ne ce Allah kawa na rahama Allahumma rahamhuma kamar bayan sigir kamar da tabbacin Qur'ani kuma wannan addu'a da take wa mahaifinsa ba karamin falala gare ta ba Allah ya zo cikin hadisi Imam sallallahu alaihi wasallam ke cewa dayan ku zai tashi ranar alkiyama ya ga wani gida cikin aljanna ya ce ya Allah wa ke da wannan gida sai a ce addu'ar ka ce da yake ma gina ma gida a cikin aljanna da haka bai kamata mutum sa ya rasu bai zama bai masa addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza matal al-insan in kaza amalu illa min salasi da mutum ya mutu duk aikin da ya kasance na aikatawa duniya yake banda abu uku daga cikin sosai ce awwaladin salihin ya da'u lahu da na gari da yake masa addu'a tambaya wadda ya samu ka ansa wayannan tambayoyi shine wata mata ta ce Allah tambaye ta kowace ce akan matsalar karamin ciki tana da sabon ciki kuma ba ta iya jure yunwa a cikin wata a cikin wannan wata na azumi shin suwa za ta yi ko za ta yi bayan sallah ina neman karin bayani mun san malam Jabir an sa wannan tambaya ko shekaran jiya akan suwa. ga mai ciki wato abin kamar da malamai suka ce sabani ne akwai dukkanin masabobi guda hudu tun daga Abu Hanifa Imam'u Malik Imam'u Shafi, Imam'u Ahmad suna da ra'ayi guda amma sai an ka samu kashi wasu daga cikin manyan sahabbai masu ilimi Abdullahi Abbas Abdullahi Umar suna da fatawa da ta saba mu'in to wannan sai kawo sabanin ra'ayi ga fatawa Abdullahi Umar da Abdullahi Abbas gaya guda ga fata waɗannan a'imatul arba'a gehe daya to wace za a bi shi ake da sabani irin wannan tambaya didin mata suka yi ita ina bibin yanayin mace da ta yi tambaya a bata ansa akwai mace da ko bata da ko ta talau azumi wahala gare ta wata za a ga ita sha azumi ramadana yana daya biyu ya uku ta sha har wata shekara ta dawo lama ta ranka saboda ba ta iya azumi to irin wannan sai ka bata fatawa mai sauki jama'a addini sauki gari <laughs> ai addini sauki gari na rashi ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta bashi zaki abubuwa guda biyu ba ba ce ya zabi mafi sauki matukan mafi sauki ba sakore ne bane to tunda akwai fatawa ta Abdullahi Abbas cewa mai ciki da mai shayar suwa za ta ci suwa ba sai ta rankawa matarka idan tana ciki tana wahala yanzu dai farko haramun ne ma yanzu mace ta yi azumi da ciki wani likita ni tambaya kauna ta tana da azumi tana ciki tana azumi yace ai an kawo cases na mutuwa ƴaƴa a cikin ciki saboda wannan zahi to kaga bai kamata mata ka tayi azumi da ciki ba saboda ana samun halaka ko ita matar ko ɗan to yanzu ba ta rankawa ko ce suwa to tsakanin ka Allah kai zaka ba, kai ka san matar ka wannan dai amma dai ba da ko da kai ba ka hada musu kai zaka di matar ka haka in ka san cewa azumi na mata wahala ka ce san mata in kuma kasancewa dama ko babu azumi tana alhamis da attanin to bayan sallah ka ranka in ta kare shayar suwa Allah wa bangiji samu dace to sai tambaya ta karshe ya na san guda ban san guda ba guda sai mallan yarawo shi mai wannan tambaya tambaya biyu gare yana cewa idan soja ya mutu wajen <laughs> yaki ko ya shahada wala wasa sai mallan jabi <laughs> wai mallan Allah kan karɓi rayukan mala'iku ma'ana mala'iku suna mutuwa ƙwarai kuwa Allah ce kullum man alaiha komi zai mutu gaba ɗaya kowa har mala'ikan mutuwa zai mutu da haka dukkanin mala'iku su mutu har ita mutuwa za ta mutu da haka kowa na mutuwa Allah kaɗai zai tabbata a bayan ƙasa sai kuma a sake kusa sannan kowa ya sake rayuwa muna fata Allah wani zai saka mana wa muku da alheri malam jami'a Allah ƙara mara rayuwarsa albarka dukkanin mu da ke na Allah san bukatocin Allah ka biya mana Allah san da mu ko Allah ka yaye masa kasan mu har take ci Allah kai mana sauki azumin da muke ciki ana wahalhalu Allah ubangiji kawa kowa buɗi kowa Allah kai mai buɗin da zai wa daya ne da yake sallah masu daya kenan Wai da masu da ko sun bi mata musu kai musu suna da bukatar kayan sallah Allah ka wani musu kai kayan sallah rabbana atina fid dunya hasanatan subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu